Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana rabbal alamin. Yaqul assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamu wannan rana ta yau ina ji sha uku ne ga wata ramada sha hudu ko yau sha hudu ga watan Ramadan ikon Allah tafiya ta tafi an kira an gangara kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ke na wata ramada ta hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in daidai kuma insha Allah za mu ci gaba da cikin muka dakata a cikin surat Al-Imran aya ta 22 ko aya ta 23 da ta yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا إلى الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون الله تبارك وتعالى alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi kin baka ga wayannan mutane bane wayanda aka basu nasa nasu littafi sune yahuda inda an ka ba a saura haka ba su a saura sannan kuma yanzu yud'auna ila kitabillahi gashi ana kiran su zuwa ga littafin Allah wato ana kiran su zuwa ga aiki da alqur'ani wanda yayi daidai da abin da ke cikin taura ya zo da dukkanin akidar da ke cikin taura yayi daidai da abin da Annabi Musa ya zo musu da shi annabi Musa ya zo musu da attaura wacce alqur'ani ya kunso duk abin da ke cikin attaura aka kira su kuma su yi aiki da alqur'ani li yahkuma bainahum dan alqur'ani ya hukunci tsakanin su thumma yatawalla fariqun minhum sai ga wani kaso ne yawa daga cikin suna juya baya wa hum muqridun suna masu kauda kai daga kin yin aiki da alqur'ani wai sun ce kuma sun yi imani da attaura alhali attauran na a cikin ta akwai bisharar zuwa alqur'ani kenan sun kafirce mu attaura ita kanta dan me suke wannan zalika zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa suna yin haka ne na wannan kauda kai da juya baya bi annahum qalu saboda wai su suna cewa ga fakar su ba tafkar annabawan su ba ta tamassana naro wai wuta ba za ta kona su ba illa ayyaman ma'duda fa ce wa'in yan kwanuka kididdigaggu kwata kwata in ma bai hude ya shiga wuta wai kwana 40 kadai zai dole ma ya kididdige wa darrahu fi dinihim ma kanu yaftaruna ma kanu yaktaruna abinda suke kirkira na ƙarya wa garrahu fi dinin sayru isu a cikin sha'anin addini su ya raba su da al'amarin addini su ya rikita subhanallah idan ba mu manta ba lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kwaci Yahudawa daga hannun Fir'auna aka halakar da Fir'auna a lokacin ne aka ba Annabi Musa littafin Taurat to a daidai lokacin da Allah ya kira Annabi Musa zuwa ga dukkan Sina ya ban mutane yahuda a tsantsani domin a baki littafin saura ya kwana arba'in ne kafin a baki littafin sai da ya azumi na kwana arba'in a gindin dutsen na tsoron tsira sannan aka baki littafin saura. a ce bayan tafiyar nan take wani mutum mai suna samiri ya kirkira masu mutanen annabi musa yahudawa kenan ya yi musu wani ɗan na ƙarfe suka bauta mai to yi wannan bautar ta dan da kakannin su suke na kwana 40 sai suka ce to duk laifin da bai hude a duniya inda bai hude daya zai dau bindiga biya kake mutanen duniya to yayi zalimi amma dai laifin nan ba zai tsaya da wani auka ba in ma ya shiga wata to kwana 40 kadai zai wannan shi ne da yahudanci a yau wannan abin da suke akai kenan a yau amma ba ba annabi Musa ya zo da wannan ba ba a ta zo da wannan ba ba wani annabi daga cikin annabawan ya zo da wannan ba kirkira ce kurum san zuciya ne wannan abu shi yasa a yau in kana binciken abin da ke gudana su tsakiya za ka ga yahuda sun zamo kaya kasar isra'ila ta zamo kaya tsakanin kasashen larabawa musamman falastinawa da kace su da kwace musu dukiyoyi a kwace musu gidaje a kwace musu filaye kuma duniya tana ji tana gani an yi shiru wannan ba laifin bangaren siyasa bane kadai na Isra'ila a'a hadda bangaren addini malaman addinin ma sun yi da wannan domin sun ce in suka ci dukiyar kowa ba zunubi bane in ba yahudi ya ci dukiyar kowa ba yi zunubi ba in ya kace kowa da yi zunubi ba da kadai ba yahudi zai yi zunubi a kadarsa wai in ya ci dukiyar ba yahudi dan uwansa ko in ya zubar da jinin bai hude dan uwan shi ko in ya kashe bai hude dan uwan shi in ko ba haka yayi ba sai bai zunubi ba to wanda ma yayi haka wannan zunubin kana 40 katakar kada zai yi abu saboda suna cewa wai nahnu abna'ullahi atiba'u wai su ya'yan Allah ne Allah ya kasance fiye da kowa dan haka duk duniya Allah ya halitta kowa ne da abauta su kai ne mutane Sun su mutane sauran su wanda ba su mako ba bawan su kun ga ajin mamaki ba yanzu yahuda sun mai da turawa bayan nan turawa suke ji da gani duk da waye wasu duk da yadda ake ganin su da ilimi da wane ne karkashin mulkin mallakar yahudawa suke yau kasar isra'ila duk abin suke so a duniya dole kasashen turai su yi mata dole ne amerika ta yi mata domin bayan su karkashin su take to wanda suke so su mallake duniya ta wannan hanya ta wannan siga kowa ya koma karkashin wai su ne ƴaƴan Allah Allah ya ci su fiye da kowa sannan duk sauran duniya bayi ne to haka take faɗa take ta ayyan ta masalan nar wuta ba ta taba kona bai hude illa ayyama ma'duda fa sai ɗan kwanuka kididdigaggu ɗan kwanukan da ba su wuce arba'in ba shi ma ba laifin shi bane laifin kakanni shi ne da suka bauta ma dan barkinta illa iyaka Allah ya ce ma kanu yaftaruna abinda suke kirkira na ƙarya din nan garrahu fi dinihim ya yaudare su ya raba su da addinin su na gaskiya ya raba su da abinda Annabi Musa ya zo musu da shi sai Allah ya ce musu ne فكيف إذا جمعناه ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يكفي فكيف يا آل ذي زمو يا ذاك كنت كيني سورارن كراتين إذا جمعناهم إن مكتبتر تقولي لا يوم لا ريب فيه أولي يني وان جباب قوفنت وزنزوين فيه شيني يني تاكي القيامة ذاك ماماكي أولي رانا ran nan ne ido zai daina fata ga an tattara su za kuma a kai su wuta wata kuma ta har abada su suna cewa kwana arba'in to nan za su tabbas ake ba haka abin yake ba cewa gabanin sun yaudare su magana ce ta dawama a cikin wuta domin a wannan rana ta in ta zo wasiyat kullu nafsi ma kasaba za a sakan kama kowane mutum da abin da ya aikata duk abin da ya aikata da sharri ko da alkhairi to shi za a cika mai za a kauna mai من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk wanda ya aikata misalin kwayar zarra na alkhairi sai ya ga abin gobe kiyama wanda ya aikata misalin kwayar zarra na sharri sai ya ga abin gobe kiyama wai ko kun san kwayar zarra in kana so ka auna me kwayar zarra malamai sun kai sun sun yi bayani akan abin da ake ce ma kwayar zarra wasu suka ce ne kwayoyin cuta din nan wanda bature yake cewa ba a ganin su sai da mazubin likita to wannan wai shine kwayar zarra amma dai an ittifaki idan rana ta fito ta leko ta cikin tagar ɗakin ta za ka zo ɗayan su ɗan hakukuwa suna tawa to in za ka iya ka kama guda ɗaya ka rike to wannan abin shine kwayar zarra an gane wannan ko to kwatankwacin wannan in mutum ya aikata na alkhairi sai ya ga abin gobe kiyama kwatan kwatan wannan in mutum ya aikata ne sharri sai ya ga abin gobe kiyama to duk suna magana kwana da kai a wannan rana aka da aka kama kowa ma'auni da abin da ya aikata wa kuma la yuzlamu su kan ba za a zalunce su ba ba za a kara musu kan da fukan su ba kadan nan ne ido zai ne da fara Allah ya kawo malam yace wa min shubuhat yana daga cikin abubuwa da shubuhat inda dama sura tana karantar da mu warwar shibuhohi wanda makiya musulunci suke kokarin tusa me buha rikici da gangan a da rikici cikin abu wani abu ne wanda kurin ga kararin da yake dan kiyaya ga abun shi a jawo wani rikici da gangan a tusa mai wannan shine shibuha to waɗannan shibuhohi waɗanda suke ba musulmi ba suna tayin kurin shigo da shibuha cikin musulunci dan su likita musulunci dan su likita musulmi dan su gwara kan musulmi yana daga cikin wannan shibha ma ya kasu abul kufaru ko awu abinda gare suke tsirin ya auku kuma ya kasa auku a yau mimma akbara bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam min ilmi al-ghaib dangane da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari na abinda ya sanar da shi daga gaibi shi ne umurul mustaqbala a cikin al'amurra na tafi waɗanda za su zo nan gaba مثل ما أخبر الله به نبيه من إعطاء أمته ملك فرس ورود daga ciki akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzanki sallallahu alaihi wa sallam a ran da aka yakin Khandaq ko ran da aka gina ramin nan na Khandaq manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma umma ta bishara ni hakuri Allah ya mana alƙawarin sai mun Farisa sai mun musulunci sai ya mamaye wayannan gurare wal yaman hadda kasar yaman fa qala al munafiquna sai munafikai daga cikin musulmi suka koma suna ce a a ala tajibuna shin ba ku mamaki abin da yake faɗa ala tajibuna ba ku mamaki ya ido kun bil batil yana muku alƙawarin ƙarya ويقدر أنه ينصر من من يسر يبصر من يسر بقصور الأخيرة wai da daggalin ya sare ba wai ya wa wato head fatar kasar hira hira ita ce head fatar ta kasar faris a wannan lokaci wai wa annaha satukutahu lakum kuma wai za ku ci wannan kasa hay hada ina haka ba da yi misali kamar yadda ne muku misali jiya ne ko shekaran jiya kamar yanzu a ce wata jiha ba ma aka gaba ɗaya ba a cikin ƙasar Nijar wacce ake gani tana ɗaya daga cikin ƙasashe matalauta na duniya sai a ce shugaban jihar ko shugaban ƙasar ya nema ƴan ƙasar shi albishir ku yi farin ciki za mu ɗaura rundunar soja ta yaƙi za mu je mu yaƙi amerika za mu iya amerika za mu haɗa da rashin mutum cinye su kaga wannan labarin da irin wannan guri ya ce kai ji wani hausa an gane wannan ku to wacce faɗin Allah ne dan a lokacin Farisa da rawar su ne manyan daulolin duniya su suke ma duniya mulkin mallaka na ce muku ita Faris a lokacin ta hada da kasar Iran ta yanzu da kasar Iraki ta yanzu da wani yanki na yankin eh, abin da din eh, wannan kasa Pakistan an gane wannan ko da waɗansu dauloli waɗanda suke cikin tsohuwar jamhuriyar tarayyar Soviet irin su Azerbaijan duk a lokacin suna cikin kasar Faris wannan yanki ake cewa Faris yanki ne mai girma daula ce mai girma sun mallaki kasashe da yawa ita koro ita headquarters tana ƙasar Italiya ne a jirgin Rome ne akwai headquarters ta kuma mulkin mallaka wacce take birnin Constantine Constantine yana cikin ƙasar Turkiya ta yanzu shine Istanbul an gane to da sauran kasashe irin su Jordan irin kasashe irin su Lebanon irin su Syria an gane wannan ko kasashen da suke wannan yanki ga su dai larabawa ne amma suna karkashin mulkin mallakar romawa su ake cewa gaska sarakunan gaska larabawa ne amma suna karkashin mulkin mallakar romawa to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam daga jirgin madina yake wa mutane alalishin cewa za a je a ci waɗannan kasashe waɗannan kasashe sai musulunci ya lalata sai musulunci ya keta su wannan sai ya ba kafirin duniya dariya ya sanya munafikan duniya kuma gulma wai kun ji ga ma quraishawa mutanen maka sun gare shi wai kun ji abin da yake rakitowa kuma wai roma da farisa da talaba shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa'annan ayoyi guda biyu da tace domin mai da rabi Allah sai ya ce qul allahumma بيد الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله أكبر Allah ya ce ko ka faɗi musu kai addu'a ka koma ga Allah ka ce Allahumma malikal mulki ya Allah mamallakin mulki Allah shine mamallakin mulki shine mamallakin masu mulki duk wani ne mulki da ka gani Allah ne ya san san miki mulki daga cikin mulki ya san ya ki wakili akan wani abu na halitta ki ko wasu daga cikin bayi tukutul mulka man tasha Allah kai kake ba da mulki ga wanda ka so watan bi'ul mulkan man tasha kuma kake amsa mulkin daga wajen wanda kake wato wata izzu man tasha kake dauka wanda ka wanda kake buwa yadda shi ka fifita shi akan yan uwa wata zillu man tasha kake kuma kaskantar da wanda kake kaskantar da shi ko da yana sama kuma ya koma abu. biya da kala kai dukkanin alkhairi hannunka yake ya Allah kuma kai kake ba shi ga illa innaka ala kulli shay'in qadir hakika kai ne iko ne akan komai nan aka ce biya duka alkhair dukkanin alkhairi hannun kai ne sai ba a ce wa sharri ba saboda ne saboda mafhumul makalafa mafhumul makalafa take tabbatar da hadda sharrin ma alkhairi duka daga Allah ne sharrin ma daga gare shi ina fata mun gane aya ta gaba ba tunizul layla fil nahar وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تولد نعم. الليل في النهار يا الله كيف ne kake fitar da dare daga دليل shigar wa tulidin nahara fil layl kuma kake shigar da yinin a cikin dare da duka dinnan lokacin da muke sahur muke ganin mu cikin dare ya akai yau sai ga cikin yini ya akai yini yanzu waye zai ban labari sai ga yanda akai ga wani dabarin da aka sai ga yini ya ba wanda ya sani baka san san da yini ya ba kullum sai kaga har an ayyinin ya zo yanzu da cikin ne. in Allah ya so an jima kaɗan nan da awa biyu zuwa uku zuwa awa hudu za mu tsinci kanmu kuma cikin dare ya ake dare ya zo ne daga ina yake bullowa lokacin yanzu ina daren yake ina ya ɓoye in zai zo ta ina yake bullowa ta gabas ko ta yamma ta kudu ko ta arewa ta sama ko ta ta ina yake fitowa ne ba wanda ya sani baka san yanda ake ba sai dai kaga daren yayi ya ake yazo uku kuma tun zamanin iyaye da kakanni tun kakannin kakanni ake wannan ba a taɓa samun wani nasib ba a ce yau an manta ya kamata a ce gari ya waye to gari bai waye ba dare yayi latti ko a ce yinin yayi latti ba taɓa samun wannan ba an gani ko aikin Allah ne haka aikin Allah yake dan ya nuna gwaninta da iyawa wannan kawo yini da dare din aikin Allah ne shi kadai ba ne ko da ba da shawara lokar zaman ba ta ciki ita da gamman ba ta ciki gamman ba ta ciki ba hannun majalisar ɗinkin duniya ba hannun wasu ƙungiyoyi NGO yan sa kai wajen taimaka ma Allah wajen kawo dare ko kawo yini ko akwai hannun wani babu aikin Allah ne da kaga Allah yana kawo dare baka san daga kin ne kullo ba haka duk abin da Allah ya so ya kawo zai kawo shi ba ba za ka taɓa sanin sai aka zo ba in Allah ya so ya dauka ka haka kurin zaka rasa yanda akai sai dai ka ka dauka haka in Allah ya so ya kasanta ka ba za ka san yanda za a yi ba sai dai ka je ka kasa yanda yake kawo dare baka sani ba yake kawo yini baka sani ba to shine ko ne dauka ka shine mai dauka kowa shine mai kaskantar da kowa an gani shi ke bada mulki ga kowa shi ke hana mulki kuma wajen wani duk aikin Allah ne kuma kawo dare da yini wannan kenan banda wannan kuma wa tukhrij lil mayyit min al hayy Allah sai ne kake fitar da matacce daga cikin rayayye wa tukhrij al hayy min al mayyit haka ne kuma kana fitar da rayayye daga cikin matacce wa tarbuka man tasha Allah kana azurta wanda kaso da gairi hisabi ba tare da wani bincike ba ba tare da wata wahala ba aikin Allah kenan sai ya fitar da matacce cikin sai ya fidda raye cikin matacce saboda gwaninta da iyawa Kallima na. kazatta sai ta zo ta yi kwai ai kwai matacce ne ya fito daga ina cikin rayayye wannan ana nan ana nan a kwana a tashi shi kuma kwan sai ya fidda dan tsako sai ya fidda kaza shi kuma dan tsakon nan ne rai ne daga ina daga cikin matacce Allahu akbar ikon Allah kenan to haka nan Allah yake na shi ko yana iya fidda mai kuɗi daga cikin talaka ya fitar da talaka daga cikin mai kuɗi yana iya fidda mai mulki daga cikin talaka ya fitar da eh, talaka daga cikin mai mulki yana iyawa aikin shi ne yana yi ma an gane wannan ku yau sau nawa za ka ga mutum yana gidan haya in ɗan kasuwa ne bai bai yana bai ba kori baya kasuwa ɗan jini ya tsaya ya sai da gawa yau ga iya kasuwanci ga iya rike kuɗi daga gidan haya ya tashi daga dutsen yana ya koma bakin dutse ya taso daga tun ya koma cikin wada ya koma unguwar wani haka ne a hakan zai yi aure a hakan zai ya haifi da dan na har ya girma ana wannan yawon haya sai ɗan ya girma ya zama wani abu sai Allah ya azurta dan sai ya zo ya sai mu uban gida ya ce baba zo ga gida ka zauna ka wuta da yawon haya ba sai haka ba an tayi wannan idan wayo ne yake bada kuɗi sai ka ni auri uwar yaro ai yana da wayo ya kai da samu ba in kokari ce sa a samu to ai sun ka ni auri uwar yaro ne kokari ne ba rago bane ya kai da samu ba kan gani ko yaron da aka haifa da ya haifa da bai yana da wani girman shi yana cikin kokari ya haifi yaron shi ake tiyawon gidan haya sai ka ce zai zama mai kuɗi ya zama mai arziki ya sai mai gida ya sai mai mota ya ce ba zo ka zauna ka huta ba kai wannan ba a ce wannan yana nuna mun Allah ne yake yi ba kai ne kike ba ba kokarin ka yake ba Allah akbar Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu mana ce fa'ida ga wani abun fa'idan tuwa dangane da wannan ayoyi yace wa shir qurtabi ya zo cikin tafsir qurtabi qala ali radiyallahu anhu ali bin abi talib Allah ya kala miki da yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lamma amara Allah ta'ala an tanzila an tanzila fatiha al-kitabi wa ayat al-kursi wa shahidallah lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni a saukar da waɗannan ayoyi a saukar da waɗannan surori waɗannan kenan fatiha al-kitabi alhamdulillah rabbil alamin zuwa kursi wa ayat al-kursi da kuma ayat al-kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa kursi وشهد الله لولا آية شهد الله أنه لا إله إلا هو حجي زوا كثير الله لوكسن da Allah ya umurni a saukar da su zuwa ga doran kasa an gane wannan ko wa qul allahumma malikal mulk da qul allahumma malikal mulk haka ne da wannan qul allahumma malikal mulk ila qawlihi bi ghairi hisab har zuwa bi ghairi hisab ta'allaqana bil ke suka matsalaka ne da kin wa laysa bainahunna wa bainallahi hijab ba wani tamaki tsakanin zatin Allah wa kullu sai suka ce ya rabbi ya ubangiji suka bi bila darar zunubi za ka saukar da mu gidan zunubi gidan duniya wa ila man ya'tika izuwa ga mutane masu saba maka fa Allah ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa izzati wa jalali na rantsi da buwaya na rantsi saukaka ta la yaqra'u kullu abdun aqiba kullu salatin maqsuba babu wani bawa na wanda zai karanta ku bayan ya gama sallah ta farilla illa afqantuhu haziyat qudsi fa ti sai na zaune da shi a guri mai sarki alama kana min gwargwadon karfin imani wa illa in bai samu wannan ba nazartu ilayhi bi ayni makanon, zan miki kallo kallon rahama fi kulli a kullun zan mai kallo 70 kallon rahama kallon tausayawa wa illa in wannan ba ta samu ba qaraitu lahu fi kulli yawmin sab'ina haja kullun zan biya musu bukatun shi guda 70 adana a karama karama da ciki alama bakira sun gafarta min da ina kuma da babbar Allah akbar wannan kenan an gane ku Eh, wannan ke kuma wa'inda haka ba ta faru ba atuhu an aduwihi bi nasratihi alayhi zan kare shi daga makiyanki in ba shi nasara akan su wala yanbuhu min kulli jannati illa ayyamuta babu kuma abin da yake jira ne ga aljanna ba ce kurin ya mutu Allahu akbar wannan kenan wannan hadisi ko ya inganta malamai hadisi suka ce wannan hadisi bai tabbata ba ma'ana ba ingantacce bane amma dai Imam al-Qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirin shi a karkashin wannan aya kuma ga malam shi ma ya zo mana shi karkashin wannan aya akwai dai da gara ta ciki amma dai ko da inganta ba ana ake a karanta su ba karshen salloli wa'annan surori wa'annan ayoyi in ka iya karanta su duka ko ka karanta wani ba'ari daga ciki ana fata a dace Allah ya sabu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mu kuma sharuɗan karɓar aikin sai in ma aikin ka ya zama amfashe ne aiki sannan za ka yi addu'a ta zama amfasa to me sharɗin da za ka gitta za ka cika sannan aikin naka ya zama amfashe ga sunan a tafi a ayoyi na tafi Allah sai ya ce لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله يأتي لا يتكيد للمؤمنين المؤمنون الفاكرين أولياء kada waɗansu muminai su riki waɗanda ba musulmi ba ba muminai ba a matsayin aminai ina fata muna ganewa min dole da mu'minin su da mu'minin ɗan uwan kada wa'ansu mu'minin su yi wannan kamar yadda nake faɗi kullum ba a hana ni abota da kafirai ba ka iya yin aboki da wanda yake ba musulmi ba ka iya zaman aji da wanda yake ba musulmi ba ka iya zama ma'aikatar ku ko cikin ku daya da wanda yake ba musulmi ba ku yi hudda ta aiki ka yi hudda ta kasuwanci ka iya zama karkashin shi ma ya zama ne mai gidanka kai ne yare a wajen hudda ta rayuwar duniya ya iya zama wa karkashinka kai ne mai gidanki shine yaranka wajen hudda ta aiki wajen hudda ta kasuwanci wajen mu'amala ta yau da kullum musulunci bai hana wannan ba abinda musulunci ya hana ka dauke shi matsayin amini domin aboki daban amini daban aboki kuka ta hada ku kade kuke wannan kuka kuke wannan mu'amala wani abu na sirrin gidanka wani abu na sirrin iyalinka bai sani ba amma amini to za ka iya faɗi mai sirrin gidanka za ka iya faɗi mai sirrin iyalinka wani matsala tsakaninka da iyalinka ko da matarka za ka kwace ka faɗi mai kaji kaji kaji kaji kuma ka nemi tawara amini za ka iya kwace mai duk wata matsala mai rikici tsakaninka da ƴaƴanka ka faɗi mai kuma ka nemi shawara to irin wannan amintaka shine musulunci yace kada ku riki wanda ba musulmi ba ku rika bayyana masa sirrin gidanku sirrin iyalinku sirrin addininku sirrin ƴan uwanku musulmi to kada ku yi wannan Allah ya ce wa man yaf'al zalika dukko wanda ya aikata wannan ya kyale musulmi mu'mini ɗan uwanki ya koma sai da aminai sai wa'in suke ba musulmi ba su yi amince mawa sun san ko ni laki su yake kai musurrin sirrin gidanki su yake neman shawarar daga abin da ya shafi gidanki to fa sai min Allah ki sai ba ba su kun yake ba gurin Allah bare kuma aiki shi kan yake ma ba ba su kun yake ba a gurin Allah bare kuma aiki ya zama Amma sura kura habar karwa illa an tattaqu min mustafa to sai dai in kun ji tsoron wani abin tsoro kuna zaune ne a kasar aiki ne ya kai ka cikin kasar waɗanda ba musulmi ba ku ɗan tsirari ne ko kila ma kai kenan cikin su kana ta dan da su domin ka zauna lafiya to ba laifi ka ɗan ɗauki abubuwa na muwala ka dingina gare su amma ni lafiya babu wata larura kurin ka tsallake mu'minin ƴan uwanka ka jibinci aikin kafirai waɗanda ba musulmi ba da sirrinka da sirrin addininka to kai kuskure wa yuhadhirukum Allah nafsa Allah kuma yana gargadin ku cikin kada ku bari ku fusa ta Allah yin haka yakan fusa ta Allah to kada ku fusa ta ki wa ila Allah al-masir kuma ku sani makomar gabaki daya zuwa ga Allah take Allah ka taimake mu to wanda su ta yake wato me ake cewa wato su yi kokarin da kullu amincin da su ta bayan fage amma kuma a zahiri suna nuna kamar ba haka bane dan iya kaudin baki ko dan wani abu suke samu gurinsu, su amince musu su rika irin wa'ancan hudodi wa'anda aka hada da su sai Allah ya ce min aya ta tafi qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir kul kace muku in kuka kuma fi sudurikum in kun dinga nuku kuna kokoye abin da ke cikin zakatan ku aw tabduhu ko kuma kuka bayyana shi ma karara ya alamu Allah Allah ya sai ko ka koyi abin da ke cikin zuciyarka ko ka bayyana Allah ya sani bari abin da ka bi gare ka aikata bari abin da ka faka idanun mutane ka aikata in ka faka idanun mutane ba za ka taba iya fakaitar idanun Allah ba domin shi Allah wa ya'lamu ma fil samawati wa ma fil ardi ba wai kai ba ma duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai sananne ne gurin Allah babu abin da Allah bai sani ba wallahu ala kulli shay'in qadir kuma hakika Allah ne iko ne akan koyi koyi Allah ne iko akan daga cikin abin da yake da iko akai sanin abin da ke cikin zuciyarka sanin abin da ka dare kai sanin abin da kai idanun mutane ke Allah ya sani kuma da iko akai yana kuma da ikon ya hukunta ta Allah ka yi mana kyakkyawar sakamako aya ta gaba يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله تبارك وتعالى تنا تدد تنا مس يوم ولين wanda in wannan yinin yazo tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhrada kowace rai za ta iske abinda ta aikata na alkhairi a ga nan zai karara wa ma amilat min su'in ga abinda ta aikata ko mummuna manya da kanana akhsahu Allah wa nasuhu Allah ya kididdige ya tsare ma an aje ma kai ko har ka manta wani guri Allah ya ce ma yalfiz min qawli illa kai raqibun atid mutum bai taɓa furta wata magana ba ba gaba gare shi akwai marubuci halarci kenan duk inda kake a duniya kana tare da wasu mala'iku guda biyu daya yana rubuta duk abin da kai na alkhairi daya yana rubuta duk abin da kai na sharri in ka tuba sai ne littafin sai ya goyi sai wannan aka sai ya rubuta kuma kai alkhairi domin tuba alkhairi ne an gane wannan ko daga ran da ka mutu sai a tattara wannan abin suka rubuta na rayuwa tun daga ran da ka balaga sai a tattaro a tattaro sai a hada shi a cikin fayil daya an gane wannan ko sai a ajiye maka fayil ɗinka shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kullu kullu insani alzamna ta'irahu fi unki wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa jinna sikal yawm alayka hasiba rannan al ta zo sai a baka wannan fayar ɗinka a hannunka Allah tabaraka wa ta'ala yace ikra kitabaka karanta fayar ɗinka da kanka da wani fayar da aka baka da wani wane ne da wani abin nan yabo da aka yi maka duk cikin fayil ɗin sahaba gwamnati ta san duk abin nan ko kowane ma'aikaci akwai fayil a ma'aikatar su. duk wani takarda ta yabo tana cikin fayil ɗinka wani takarda ta kushewa tana cikin fayil ɗinka wani kwayar da ake nema ka amsa yana ina ina na fayil ɗinka da ka zo za ka aji aiki ka rubuta takarda aji aiki me ake nemowa ina fayil ɗinki da ya aikin na ake dubawa kan gani ko wannan ke haka ma gobe kiyama duk aikin da muke nan kowa da fayar din ana rubutawa dan alkiyama za a ba kowa fayar din a ce ikrar akitabaka karanta littafin da kanka karanta ka fadina suka yau mu alayka hasiba yau kam ka iskan ka kaida ka dinga karanta dan ka ga watan kaza na je guri kaza ne kaza dan ka ga watan kaza wata yarinya ne alale na ce ban iya ba misali ne sai mutum ya faɗa kin gane wannan ko duk abin da mutum ya na alkhairi ko na sharri to zai ga abinci ne wannan aya take nuna mana an gane da tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhrada kowa zai ga abin da ya aikata na alkhairi halarci ga kinin tsodar a cikin bari wa ma amilat min su'in da abin da ta aikata mummuna shi ma ga kina halarce a cikin littafi a cikin da kan mutum ya yake maka shi ne domin wannan yini shi ne yawma tibulat sara'ir ranar la asiri lan nan sai ka karanta duk wanda ka san ya san ka san shi a duniya sai ka ga yaba yana sauraron ka kana ta karanta fayar ɗinka ran kaza ga watan kaza ne kaza nan ane ma kallon wani sahaji Haji. kun gane wannan ko saboda kau da kai da lallauka ta kai dole ne za a ji sirrinka da kanka kuma za ka faɗi subhanallah wallahi mu tuka bayar da mu tsaye kan alkhairi akwai aiki gaban mu kowa zai karanta nashi da kan mutum zai maka shi hukunci maza Allah yake cewa babu wani dan wuta wanda zai tafi wuta fa sai sai a filin alkiyama ya tabbata shi dan wuta ne da kai in ya gama karanta a ce to ina ya kamata ka je wuta ya kamata a kai wuta da kai su zai wannan shan hukunci an gani ko fa akarafu bi dhanbihi fa suka kalli aka haji da kaza ta kurki da bakunan su ɗan wuta ne sun aka ake kunta Allah kyauta to a ran nan ba ran da mutum ya ga fara dinki cike da zuwa ayyuka tawar ran nan mutum yake buri yake kaula yake so law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce tsakanin da tarin wannan zulubai akwai tafiya ne nisa tafiya da ta kai ta nisan bangon gabas na duniya da bangon yammacin ta ina ma a ce ne take me ya hada ki da wannan su kuma ki ya abin wa yuhazzirukum Allah nafsa Allah fa yana gargadin ku yana tsoratar da ku fushi kada ku fusa ta ki wallahu rabbukum bil ibad hakika Allah ne tauji ne ga bayi dan haka yake ta fadi musu abin da zai cuce su nan gaba domin kin yanzu kada su aikata dan su gyara kada su auka cikin cutar da suke a fadi musu ba dan haka kin yanzu ake ta fadi ake ta fadi dan Allah ya rabu sayin bayi Allah ta ba mu ikon yin aiki da abin da kake gargadin mu akai Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ونزل لما wannan aya ta sauka ne lokacin da kafire masu bautar gumaka suke cewa yo ai waɗannan gumakan da muke bauta mawa ba muna bautar su bane kai tsaye ma na abudu da asnama illa qabban lillahi ai muna bautar su ne dan mu nuna kaunar mu ga Allah su ita kafin Allah ne makusanta ne ga Allah li yuqarribuna ilayhi don su kusanta da mu zuwa gare shi Allah ya ce kul ka fadi musu ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah in da kuke kuna san Allah to fattabi'uni ku ji abin da zo muku da in ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam in kun yi wannan yahdirukum Allah kuma sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sai ya gafarta muku kurakuranku wallahu ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai tsaye kai ma in kana son Allah ya ka. to ka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da kai wannan sai ka kasance Allah yana son duk ko wanda Allah yake so wallahi zai tabe a duniya kuma zai wa gobe kiyama sai me yake wannan ka samu zaman duniya cikin kyakkyawar rayuwa ka samu kuma zaman lahiya cikin kyakkyawar yau cikin aljanna me kamar da to hanya kenan guda daya ka ji Allah ka ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da sau da kafa duk abinda manzo Allah ya zo da yayi maka dadi a zuciya ya saba mutan zuciyarka matukar manzon Allah ya ce addini ne haka Allah yake so sai ka saba mutan zuciya ka aikata duk abinda Allah ya hani manzon Allah ya bayyana sai kai kokari ka wakar da abu ko da zuciyarka tana so ka fi karfin zuciyarka ka tankwara ta ka hana ta yin abu ka hana cikin ka yin abu to matukar kai wannan to ka ja shi ka soke tabbas zaka samu jin daɗin rayuwar duniya zaka samu kyakkyawar rayuwa a duniya domin in akramakum inda lahi ataqaku mafi sun ku gurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah wanda ya fi ku yadan Allah in ka fi kowa yadan Allah to wallahi ka fi kowa azalu ka fi kowa kasar ba wanda ya kamo ka a wajen Allah to ko a wurin ma ake neman girma gurin Allah in wajen wa ake neman yarda gurin Allah in Allah ya girmama ka in Allah ya yarda da kai kowa ma ya yarda da kai mana ina ruwanka da wani dan gani in kana neman yardar Allah to bi Allah da kawa yace ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum ku yasajjik ka da mu ya kuma imani in kuka taimaki addinin Allah shi kuma Allah zai taimake ku zai tabbatar da daga digan ku makiyanku ba sa ganin bayanku amma in kun bi addinin Allah akwai in ta sharadi in tansurullah in kun taimaki addinin Allah A ashe kenan in ba ku taimaki addinin Allah ba ba shi ma Allah ba zai taimake ku ba sai ku takan gima ku ta hauma hauma kuna ganin kuma za ku haye ba za ku iya hayewa ba sai kun koma ga Allah ta ba mu ikon gyara ɗabi'un mu da halayen mu aya ta gaba Allah ya ce ne qul ati'u Allah rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu kafirin qul Allah tabaraka wa ta'ala ce kuma ka fade musu tunda haka al'amari yake ati'u Allah sai ku yi ma Allah ta'a biyo rasul yiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da. shi ma ya amuru kullihi min at-tauhid cikin duk abin da Allah da manzon shi suka umurce ku na ku kaɗai ta Allah duk abin da za ku yi ku yi Allah za ku nemi taimako ku nema gurin Allah za ku nemi agaji ku nema gurin Allah wani abu ya dame ku kun kara ga Allah wani abu kuke so ku buƙaci Allah ya ba ku yi addu'a fa in tawallu in ko kuka juya baya to ku sani inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah baya son mutane masu kudurci masu kafirce ne masu juya miki baya shi ma sai ya juya miki baya wanda ko ji Allah ya juya ma baya ai ku ya kafa Allah ka kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ka mu da dukkanin alamuna da arama da sarka yake alama ce da lokaci ke na ku to alhamdulillah zamu ta ana sai in Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kai mu da gobe sai mu tura da inda muka dakata in Allah ya so in kuma Allah bai kai mu ba to sai wasu kuma su tura in Allah tabaraka wa ta'ala ya so. muna fata muna albar Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muna albarka da alkai cikin abin da karanta ko muke ji ana karantawa umarnin da alqur'ani yake mana Allah ya ba mu karfi gwiwa da ikon aiwatarwa halin da ke cikin alqur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon hannuwa Allah ka amfane mu da alqur'ani ka sanya mu aiki da shi ka sanya ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja a gare mu ba ya zama hujja a kan mu ba Allah ka amfane mu da alqur'ani ka ba mu ikon karanta shi dare da rana ka ba mu ikon fahimtar shi da yin aiki da abin da ya zo da shi na umarni da hanyar Allah Allah ka zama mu lafiya akwai tambaya ne to Yake wannan yake assalamu alaikum ana sanar da ƴan uwa a musulmi jana'iza a gidan Alhaji Bello na Alhaji Dan Yaro wata kwata ko yanzu bayan tafsirin nan insha Allah ana sanar da ƴan uwa musulmi akwai wani baiwa bawa Allah ku barka da Allah ko rayuwa za a yi jana'iza yanzu bayan tafsirin nan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya san musulmi Allah ya san mu gabaki daya wa'anda suka mutu Allah ya gafarta musu wa'anda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wa'anda kuma muke da lafiyar Allah ka kare mu da lafiya ka ba mu ikon aiwatar da lafiyar da ka ba mu wajen yi maka da'a ya Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah ka ji kan matattun mu ya Allah ka gafarta musu ka hada mu da su gidan aljanna gobe kiyama Allah ka amsa addu'o'in mu ka amsa ayyukan mu ka amsa azumin mu ka amsa sallolin mu Allah ka yafa kurakuran mu ka gafarta da mu اللهم اغننا علما نافعا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمنا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الرب الفاتح الحمد لله Ha ah, ah, ha ah. ha!